بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم إن شاء الله تعالى يغاغدا كراتيا زنيتشو من يلتا في البركة كونغاي دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها يا الدكتور فا عبد الرحيم حفظه الله تعالى يا كي كاتيا zugo bai guta ci a darsu salisa ashar na ga mai dufe zuguni cho ba kwaye minti ma'amma wani katun ya bena bu su ku albarku na ni gaba na man ahullahi alfitiyatu tiwal ya ali barufu kici shi dana aktiwal na jin kpanan ya wali fite tu ijen wuyan fata idi fahimta ko wayin zagen fatatun yan tsugi fatan wuce gbarufu fitiyetu jamuyan fata gbarufu na wani fata ya tu wuyi jamuyan ya egen tsugi ile kendo lara uchimbi ozineko qur'anu bazafiti yetu yayiko ga innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ashabul kafi zona obele tawo marbuto yo ga fityetu en tuje pawma ah barufu je paw atiwal wijamu ya tawil fatan tawil barufu na ukwana aga doku aikin fiwal iji fahimta ku hun tullabun judud egi makanto roshayo judud wani jamu yake yan jadid tullabu jamu ya talibun min aina hum daga baba fabio hun min amurika daga kiyan amerika bu an ni gawa jirgin america london japan kinkin na tsara hunci kwata fi jami'ayen madina bu ngalawai laji misali da katu musamman bangare ma da luga na kalita fin na yanar ya jafi larauci abe su nuna gwakwai gaji gama ne ifabo e ku ishe bangare wuce sararewa gigi afirka ci lewa ya e gaji gama da jilo musulunci wani a ci waya kwashi ya bai gwakwa da da je mun ji nasara to china ci ya da kaka misulle china ci ga ahun zumala'uk ba zai je jika tuke ba na yau zumala'u wai jamu yake yau zamilu na'am e hum zumala'i hum zumala'i na hum fi fasli klaasị mbụ anya ahun mujtaidun e ya na je gba yanzu bakato na na'am eh hum mujtaidun zai je gba yanzu bakato na yau ma asma'uhum asma wa jamu ya ismu ke sunna uhum sunna dana yasir zakariya موسى عبد الله ومن أين والله الرجال القصار باب ما يزباجي كوكورجين نجفه بيو قصار ويجمعين قصير ويزينوا رجل قصير أقادكم رجال رجال قصار رجال قصار ga hum hujjaj alhaji yau ne wacce ga zai zafi madina ya ya rabe madina hujjaj wajen wayan hajj alhajj zaini alhujjaj za kama min aina hum babu febiyo ba'aduhum min as-sin wa ba'aduhum min al-yaban sashaji kin ya china ba febiyo sasha limakin ya japan bu aina musa wa abdika uhu babu musa don ganibe maso yujiyan ganibe a yujiyan zahabu ilal mat'am ada engi shigiba mat'am restaurant na wani makanta ibi mat'am wuce kwai bai yi makanta ne da giyar ba wuce hangbon da na guba wayo na gashe lokaci na jama'a ya da musamman lokaci jarabawai wani lashe wani wuji zakwa sai dai lokaci yayin gici na laji shekara da katun ba so bai wuce ya baci ne lamun soke mu gbagba kayan farko agun amma population ya gima kanta da agun ilu guba ba lokacin wuce an yi zi layan a gandan mato ma, takada jimajigin ba gwagwa ba la ilaha illallah oge o katun nye katun sai saudiya gagba made adde man na yonare ina wa kana a ta ga ayo ma ka tubo agba katun wallahi agba katun je wuce sawun mun do ci don dai kendo agba katun lokaci jarabawa fi ba wuce wannan igi makanta da ci gaba ibn taymiya na jafe cikin bone ga agun ne ba lele yo efin ye figu ba ye shi katala ndoro fitila dan kato e ba fi figu ta shi class ndo ci na yiji lungu lungu yo pata na ndo afe da hodana ki gbo gi gumbo kato light mata una kan ndoro yimele yimele ba musu ndo ci fafa fe be o cha le tila ci da dago mo ke na bi waya iga titun hola kai exam taka da bayo ko yadda zan bakatu ebo na page ndoro ogu gbari o ga fahimta ujire amma gba bo wa ba gari ya aminci ya tita can ga gi ebo na bo kwai tsara ga bai wallahi tarbiya da ba so ku ebo na bukata wanda na ya fasa wuce ajin yawai so a wazo zirki obe yin jiyo dara darasi ya guru ga dara darasi ya gobe guni shi ko? ta Eh, amma kafin da darasin wuce wani wale manji sharayi page ne jimitu ya darasin ya gobe guni cina saito ya ti ka'idayen asmawul ishara lilbarid sun na na jelajin ishara ya zai ga ɗaya na oko guji bayani ya. ba'i to karibu da yani ko to mai wazin lasan tuya ya baka tuna igbana za yi kiyo ide asmawul ishara lil ba'i sun na je laji ishara zai ga fiya bai zai nan mufra da dabo jemu dabo muzakkar dabo mu'annas dabo to mufrad al mufrad uga yin zainin zai na fiya bai wani mu ce muzakkar gina ko ya bana wa gazzalika talibu igi makanta na wani aga da ku suku ji ba kwakowa ga ula'ika tullab amma yi baka tuna gogana nga so ba wai kiwa gan aza talibun aga da kun awullahi tullabu bugu awullahi mai tudo ya ula'ika zalika mai tudo ya aza sai al-mu'annas wayi in zagi giba ba kubu ko in e zagi ne la domirin zagi ne wa tilka taliba igi makantar zagi gina aga dokun ula'ika taliba gbogbo aga dokun ye ba gidi to yin zagi da wuce kiyo mutere a ula'ika ula'ika ga kenu ne ha wallahi talibatu ha wallahi tullabu mutere a na babu mutere e ba mufrado idi fahimta ko gani bai mufari ba bagi zalika yin zagi tilka kin gari aziyi biya zai na irikya lo ba ga tun na gari santuna man labe na ilayi mu na wude gide ge lawo ngala yawa ga iku kaida bi ba idi lami tu sari bai wala kaida be na ilimi sai ga ya lo kaida ya darasi ndoro ya na ke ji fahimta ku amma na udegi dege lawa gu ladan yin ga amma wa Allah udegi nga fe A awe bena kene الدرس الرابع عشر درس يا غوبي غنيتي الفتية باروفجي barufu ga assalamu alaikum amince su shuyaye hamidu ya ganga wa alaikum salamu rahmatullahi wa barakatu amincinsa ko tuye gutu albarku rufu yayi ahadul fitya zaini min ba rufu yoga ce gagaga kaifa haluka ya amin kyo wono yawe ndagimi ki ga ammo wi akul ab yege babaza nganu peshe yiga ndayo ndagigi hamidu ga arabi khairi walhamdulillah mi dambo bi alkhairi mu kwato lufi a tsoci kaifa halu kyau wani man antum ya zijiyo ahaduhum zainim ni ba je ya ga nahnu abna'u dukturi musa yayya dr musa zai doctor

zaini ni ba rufu je ya je ga huwa marid huwa ma huwa al'ana fil mustashfa wanda sibiti wa bani hamidu ya ga shafahu allah soku saugun man azihi tiflatu allati ma'akum ba da gin zagi na dango da bai yi dana iga tiflo ya gina dango dango tiflu bagi tiflatu rilagi zai nimi da abu ya ganga hiya uktuna ya giya ne wa iza balagal atfalu minkum laqulu ta yi gada nan sai qur'anin nan na wani jigina da gona so ci ga wa iza balagal atfalu minkum laqulu abeke atufaru le je motifu lo dona abeke yeji agabe aji bale gina falyastazinu awa izini kamar kamar stazana ladina min kabli ken dona zai ji sha zona awa izini ngai na jaji bale gani to ne wugwa ga tifulu in ji gina da gona ya e gizakan ge ya e gina tifulu walado yake tifulu eh, bene si qur'ani ji fahimta ko amma gwa ko ya ja bangare larauca da ja fadi mai tifili ya gina egina dago ji fahimta ko amma ibadan si qur'ani to za chani na mulaki o tifulu masmuha ke yi yegi nan ismuha laila sunan wa laila aina baitukum aljadid baye mi worena baitun aljadid qaribun min almatar e mi woroi un soba zuku un soba matar fili afiti ngai ga mataro e di fayinta ku airport a an tumfin madrasati sanawiya ba makantayen sakandare bai don zenim ni ba rufu je ya jagan la a'a nahnu bil jami'a jami'a bai don ana fi kulliyatil handasa mi mi don bangare makaniki kulliyatil handasa department ya engineering bo don ko ga faculty ya engineering mbụ wa mamudu fi kulliyati tib mamudu ma wanda babu faculty ya medicine mbụ chibejo ka tun chibeji nga wen egba ma egba mekaniki wa ibrahimu fi kulliyati sharia ibrahim ma da bangaren ilimin shari'a wa yusuf fi kulliyati tijara yusuf ma da bangaren wacce ji fahimta ko bai ji wacho na business administration da man zalika alfata alladhi fi sayaratikum barufu kici da moto e bonono uwa zamili zabaci miyoni e baka tunji ba min aina hu daga babu febio huwa mi inkliter daga yaji ne ga inkliter na masmuhu ke sunna ismuhu william e sunnu ga william da bana suna na jagaye yayin kafin lokacin na ga tun da yake aja suna jije baye baba ji tsari ta ugu da na ji ma kafiri na eje suna wuce ba ma ya aja je ba ji fahimta madina je la ya lugwa da wuri adi ma na wangi na ole william ba ne suna kafiri jo amma ka dube ma na wangi na yana wani yayin a muslim hu ngba musulmi yo la aha huwa nasraniyun mishan yo abuhu ustazi babu mayami yo ismuhu abdoktor edward sunan ya doktor edward ngole najifya ka jami'a ka katun boko a matatin kafirin cewa kin dole wa biya kamfani jau ka kayan lotu saudi obiya ki da ya kafirin caji a cewa a fi makanta sashi ya wuka tun yan ci gaban zamani biya ki da shi iji fahimta ke bangare injiniyarin na balarabe guki ji babu hmm? wacce balarabe guki kafirin na jide kuwe bai wuka tun iji fahimta fi university na jade shi bono amma da da addini zan hada cewa ba wa kafir mu ci koyi ce koya zan hada di kafir ne fikin saudi wannan addana kimala ya da mutu cewa a shi tufa ya dama a muslim hu la huwa nasrani abu ustazi ismuwa doktor edward ya fasara wujani hamidu ya gangayya zihim allahu ilal islam su kowa bulo jijiyen musulunci iji fahimta ko hamidu ya gan a zahabtu ilal mustashfa li ziyarati ku aliyom n ba yelo asibiti a zahabtu ilal mustashfa yelo asibiti li ziyarati gai gaide sa ndagiye mi aliyom yina yadan dage sami asibiti wa yina ni na'am zahabna yusuf ga e, ida ida kan magana yanzu bayan karatu ya gobe gunin cok sai karatu ya goye gici addar sulhamisa ashar alfatayat 'yan su gijinana ay baza gende zainabi kendo gwaru fuji baza gende hamidina en su gidi be aga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zainab jaga wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu". zainab ce ga man antunna ya akhwat ya zijiyo ya yajin gizi". idahunna zai mini mi abu ya daga nahnu banatu sheikh abbas yi yagin zagiya shehu abbas yau zainab ya ga alan wa salan wa marhaban ummukunna ustazi ustazati ne ngai malama yau ngai wika to kaifa haluha kiwana zai nimina bai ya shiga hiya bi khairin walhamdulillah waga jiza za bai alan wa salan wa marhaban kewa wani waga ana bi khairin walhamdulillah zainabai gaga haina iyal an ban ne da wani nimina bai ga hiya al'an fi riyad kiyar riyad da budoni zainab ga mata zahabat kululo ni abu ya bai shiga zahabat qabla usbu'in in lo jima ko nyani zainab ga man zaba ma'aha zillo gani biyo ni abu ya bai shiga zahaba ma'a akuna ibrahim yagi ibrahim ga biyu biyo kaifa halukun ke to wana nahnu bi khairin walhamdulillah idi bo bi alkhairi bo patulu fi atoci fi ayi madrasatin antun makanta kici bai febe o makanta kici bai da zemina baga nahnu fil madrasati almutawassita ida junior secondary school zainab ga mata astibarukun focci ya yeah, lajalabawo faci jarabawa yau zai nimi ne abu ga iktibaru na ba da sharin ya la jarabawa la zumaye tsanni ga ku tsanni ba ni ga gana jarabawa ya ba so yin ga wulwanan kabla usbu'in ulagu makonni zainab gan azabtunna ila almadrasati alyawm ngba yelo makanta ina zainim na bugan na'am zahabna wa raja'na ila imajani ida dashani ta bayani na beci zuma wadana da muhimmanci ngai addoma irul munfasila ngale domiri ja ga guba iliyani ko ade addoma irul almuttasila domiri na je lalaba kalmana amade ne la gabe kiyo kalbaina ngai ga pronoun domiri ji huwa ngale domiri yo na gabe kiyo sunna na ko huwa talibun hiya anta anti ana ana hum hunna antum antunna nahnu bata na gai ga addomahirul munfasila ji fahimta ku amma misali mutasila su raituka zahabana raja'ana gole fatan gole domira su da mu raituka kafin na yi domiri yadda wai gana bai yi ra'aitu tukunna. amma wa Allah be gi fi fili wa le uga be ojia na jige iga mutasila wa dhamiri na ji ad-dhamir al-muttasil don na mai ad-dhamir sai sadisa ashar darasiya gwai gibe ni ce almudaris manye ga liman azil aklamu ya muhammad ziyun ekagin najo inaje la karotuna wa pencil la wa bayro la yiyali wa tawada la alikalar naje pe suna idi fahimta ku yiyali ya ustaz miwoni ya waman iya li bi manan al'aqlam li iya jamilatun jiddan ikagin e na jige sarari. wa zil kutubul jadidatu a hiya littafi waron na jima waga ke waga wun a hiya li hamidin amidu wani larauce bai saukiya bi fasahi su kwat fasaha tara ya manna wale ke ndu jiga tsari e pasa uke aina da fatirukum ya ikhwan ba exercise yaji na ya yaji ba gishi da fatiru jamu ya daftaru wale da fatirukum kin ne ga da fatirukum wale damiru ya mutasil ko hiya huna ala adal al-maktab a fe teburin nan addan bi ma na fe teburin nan ta iga da peji ne jimitu darasi waro na peji ne ya zo ci gada darasi waro na wula fa'ida na cibi ki ji fa'ida ga asma'ul isharati lil qarib sunan jelaji ishara ya zai tsobana al'akil ci bi hankali na ayi aza aziha wallahi iji fahimta ko aza yi ba giya ziyin zagiya wallahi ya jama'i ba gishtoyin zagi shi iji ke da asma'ul isharati lil ba'id al'akil zai bi hankali wa ga tilka talibatu ula'ika tullabu ula'ika talibat wani bata ibe hankali to sai asma'ul isharati lil qarib ngai ghairul aqil ji da hankali ana. abi ki atso ba wani wa diga za baitun ngai mi da hankali azi buyut wa ga wallahi buyuta idi fahimta ngole rike da wani ko wa ga zi sayaratu ko muannas nuina mai gairu akil gairu akil wa ga su yi sayara dole ritu mai yawa da akil ya wulayi ko na ji da hankali na ga da kuma azu yi wa layawa kin da wala azu ya mu'annasin nina ji fahimta ko asma'ul isharati lil ba'id zalika baitun tilka buyut tilka sayaratun tilka sayara. idi fahimta ko idan na yi wuri ya gba na yi tilka buyut wagan da ne mai ya dokuna wagan ulayika buyuta oko ko ulayika sayarat a'a wagan tilka ga sabuwa idi fahimta ko ta katiyan gwe gibe gube ci ga yi zo bayan katun yayi nan insha Allah ta'ala a darsu sabi ashar darasiyan gwai gibe gube ci ita ka'ida na adarsu sabiya an ga ya ga sabiwa ko na ga ka'ida na wu e ba da disi bu wa ga sabiu yo ga wace ka'ida la rauciya abwabul masjid maftuha e ko je masalaci fiteci liman hadhihi al buyuti lima hadhihi albuyutu aljadida ziun emiwangi najo emiworo najo idi fahimta ko manui hadhihi albuyutu aljadidatu liman idi fahimta ko ziun emiworo najo wayi wange wayi jamila amma woro ejiyan jadida hii alimudiri sharika zei director ne company na woni zai ji tishi tishin company wo annujumu jamila tsangiji sa najimu chini ni nujumu ikiyan jamu wa idha nujumu qadarat hadhihi durusu sahla katun najfani durusi jamu ikiyan darasu mai jamlurin eh, darsu fil hindi lugatun kafira ke indiya ya jimi shi doku dai ainihin kutubul jadida balita fi original iya fil maktabati waju library ta al-maktabatu library al-maktabatu bai kun littafi na iji fahimta ko bai je ku littafi ne ya ga maktaba bai ji littafi ya ke kuwa kace ga agba na yi ga maktaba library na wani bookshop maktaba library maktaba a ga doku maktaba kendo dai ga maktab tebur ne la kayana maktab office tilka sururu tilka sururu maksura ga tilka sururu godon wani shi dawada na maksura a fi fikici ya yi zibo baya sururu ije mu yake yo sariru kai sarira su yo sariru ruwa ne asatu yabaniya rahisa efiyan japan chiji rahisa ukwa sudo ya rahisa ci galiya umalo ina malo na adil khumur lil falla ngawle khumuri khumuri hamir manan ni ni gayo a ci jamu ya himar himar tatagini humur tatagiji hamir tatagiji inna ankara al-aswat la da al-hamir ka'annahu homerun mustanfara ngalan wani ke lada bracket to yayi kausani wala kausani ga bracket ga tattagin na jilil fallahi enu na ciji mun ga mi ga yaga falla be shadda ko ba ga shadda waya un gaje ma na gaje ba daro bu aina kutubu kunna ya akhwat babolita fiye na wale kutubu kunna domirul mutasil yoko kunna ga ko kutubu asali kiwa kutub mchade domirul mutasil ba littafi no ya yi zagiji yagin zagiji ga hiya fil fasli littafi ji fi klas ajo ko ga katakatu azihi kutubi shi, mishinana wa tilka kutubu ukti na jimadan wadanai littafiya yagin zagi azihi makatibu tullab na gai teburu ya egi makaranta jamu ci ato maka makatibu yi jamu ya mastab iji fahimta ku? a cagawa ga aziyi makatibul mudarrisi wani wajen ofisi kanga ofisi manji na wani so siya kukan gasa wa ga ake na so ekpa na ekpere fi adashare fi adha share lole kasra wadi ibn asali fi shari'i hmm. awko acha hadha la bi ism ishara etide yejo gato fi adha share fanadikum kabira ekwanna titi na itagba kubo dana shari'u ga frito ekwanna wale dana fanadikum

Saudi saudiya oh. ni na ye kwabe hoteli na ye kwabe gina oh. hoteli awa wani ga hoteli to alada da ne la fasara je gba ba hoteli abu da na dede ye la oh. hotel kin saudiya ba abu mai cin alajejo alajejo ya tun da dede alo yin e lojo ka ya e tun hanyi bai je cin alajejo ne ya fana dika hotel turanci hotel ya nan bai cin gaji na amma yi je cin ga alhairi za ku ba ko daga na lagin zage-zage lo hotel ya shi na mai moko yana tuya ya gaji a cin abi a jaba ne ya yi alfasha da da shi tsallaki yayin ta jamajin na gayi gurgudu ya karatu yau gurgudu ni gbana tocal barkudu mai ga cimci na su kufa gan bayin idiji kokari layi da ba da nazarin katun na shi su kawo ji amfani su kalbarku da katungu subhanaka lahumma bihamdik asharan la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk